Shirin Raya Ƙasashen Afirka na gudana ne a ƙarƙashin wani shiri ta hanyar wata gidauniya. da ke kumshe da biliyoyin kuɗaɗe wanda ya tanadi bayar da bashi ga kasashen da kuma tallafa musu wajen aiwatar da ayyukan raya ƙasa da kuma zuba jari a cikin ƙasashen. Aljeriya ta ɗauki matakin cire waɗannan ƙasashen na Afirka irin su Nijar, Mali, Burkina Faso da Guinea da Mauritania bisa zargin su da neman kulle yarjejeniyar cinikayya da ta diplomasiya tsakaninsu da ƙasar Maroko, da ba sa gama ciji da juna akan goyon bayan da ƙasar Aljeriya ke baiwa masu neman 'yancin gashin kai da yankin Polisario. Masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko na ganin wannan matakin matakin da ƙasar Algeria ta ɗauka zai tasiri akan ƙasar Nijar duba da yadda Nijar kin ke fama da takunkuman karya tattalin arziki da ECOWAS ta saya mata. Yankin namu na Sahel musamman kamar ƙasa kamar Mali da Nijar sun samu sabuwar alaƙa da ƙasar Maroko inda an kisa su a cikin kasuwa da kuma irin tallafin da ake iya ba su, eh, Wannan abin zai iya kawo tasiri musamman eh, wajen hulɗar da gare mu da Algeria